A garin birnin Kwanne a kan iyakar Nijar Najeriya hukumomi na bariki da na gargajiya na wannan iyakar ne suka halarra a bakin boda tare shugabannin rundunonin tsaro na wannan iyakar don toye sama da miyagun kwayoyi dubu ɗari shida da aka kama a wannan yankin da masu safara ke amfani da shi don shiga da fita da miyagun kwayoyi ta ƙasa da ƙasa. Babban alkali mai sawar shari'a da sunan gwamnati a babbar kotun ƙararraki ta birnin Kwanni da ya soma da gabatar da kanshi ya yi muna na bayani. bayanin makasudin wannan tuyar ni ne wazir mamman procureur de la republique na nan tribunal in kwanne. kwaya ce wadda ake kama wadda abin nan jami'an tsaro suke kama cikin aikinsu kuma a kawo jisis wanda aka kawo su da launin laihin a musu shari'a bisa hukuncin da ake tuma su da shi kuma karshe kenan kotu sai ta ce ta amshe kwaya kuma an ba da umarni a toyata. kenan dan ka ta ƙara shiga cikin sirki hallo a same ta hallo kaga abin ya koma kenan kuma wannan shaida ce muna gayyato mutane mu tabbatar musu na ɗaya da jami'an tsaron mu suna aiki na biyu kuma mu kwatanta mutane abin nan matsala ce babba tunda kowace shekara abin karuwa yake bai rage kenan muna ja muna kira ga al'umma su kama mana Baski wannan abin babba alloba ce kwaya babba alloba ce cikin al'umma kenan shi yasa mutane su zo su gani irin abubuwan da ake kama shi dai sha'anin fataucin miyagun kwayoyi a jamhuriyar Nijar sai kara kamar yake yi a baya-bayan nan abinda yasa hukumomin kasar musamman a wannan iyakar zurfafa bincike a kan ababen da ke kai suna komowa babban alkali waziri mamman ya yi mana bayanin adadin kwayar da suka toye yanzu adadin da muke da kamar kilo 645 da dugu 300 gram 400 babu kada na cannabis kenan wiwi tramol shine an samu kwaya comprime 574 na tramol kama akwai nau'in kwaya da ake cewa diazepam shi kuma dubu tamanin da ɗari uku da sattin da hudu komprime kwayoyi haka akwai wani nau'i da ake cewa exol shi kuma dubu talatin da hudu da ɗari hudu da saba'in da tara kuma akwai nau'i na ƙarshe wanda ake cewa amfetamin shi kuma komprime dubu biyu da ɗari takwas da shida. A cewar Malam Ralisu Alidi shugaban gundumar birnin Kwani da shugabanci wannan tuyar wannan kwayar ita ce ke sawar matasa ta'addanci da ɗaukar makamai da rashin jin maganar uwaye. Kwaya ba ta da kyau, sirtu ga matasa ko ga sohima. Kwaya ta zamanto abu ne wanda cikin wanga lokaci da muke bandi masu bindiga da hannu ta'adda masu makamai da ita da watan kwaya suka aiki don su yi waɗansu abubuwa wadanda ba su da kyau da ita suka aiki shi ne muna kira ga ga population ga kowa vraiment su kama ma gwamnati a kare da wannan aiki na kwaya mu da nan kunni muna bisa iyaka duka abubuwa waɗanda lalaku kamar kwayan nan da waɗansu trafik na karbiran duka daga nan frontier na suka aka wucewa da su ba ma kwaya kawai kwaya lalle ita ce gaba su dama tana hidda soro cikin zuciyarsu su la su yi waɗansu ayyuka waɗansu yara ma ba cikin an da su nan gida ma suna shanta tana ba ta tarbiyyar yara sai ka gani yaro matasa ba su sauraron maganan uwayensu don wannan duka yana ba ta tisi sosai ita dai wannan iyakar da ta hada nijar najeriya wata kusurwa ce da masu safarar miyagun kwayoyi suke ci gaba da nacewa sai sun yi amfani da ita wajen shigowa da miyagun kwayoyi yayin da jami'an tsaro suke ci gaba da jan daga akan wannan lamari abin da hausawa ke cewa mai abu ya rance mara abu ya rance haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar